إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله الكرام اتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم وقابلوا نعمه بالشكر والإرفان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الحفاظ على وحدة المسلمين فرض شرعي وواجب حتمي لا يجوز التفريط فيه بحال من الأحوال إذ الاجتماع على الحق وسيلة لقوة الأمة وتماسكها وأداء لحفظ كيانها وأداة لحفظ كيانها ودفع شر أعدائها وهو استجابة لأمر الله عز وجل بالاعتصام بدينه والنهي عن التفرق فيه قال جل شأنه وأتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه أدون تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إخوة الإيمان أمرنا الله أن نكون أمة واحدة ونهانا أن نتفرق إلى ملل ونحن قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فقد أكرمنا الله بهذا الدين وشرفنا به من بين العالمين فهو أساس وحدتنا وأصل إذنا وينبوء نهضتنا فقد علمنا الله به من الجهالة وهدانا به من الضلالة وكفرنا به من القلة وأسنا به بعد الذلة ووحدنا على الحق حتى أصبحنا خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقد ذكرنا الله عز وجل بهذه النعمة الأظمى وأمرنا أن نشكره عليها ونحافظ على ثمراتها ونتجنب كل ما يذهب ريحنا ويفرق جمعنا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أن أرد أن ابن شريح الأشجعي qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaikum bil jama'a fa inna yadallahi ma'al jama'a wa man shadda shadda fil nar wa fi riwayatin wa inna ash-shaytana ma'a man jama'a yarqub يريدنا الإسلام أن نكون أمة واحدة في ظل راية راية حق واحدة لا أقضية تفرقنا عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية ولا أهواء تزيغ بنا كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أنا عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لله در الإسلام إذ لم يفرق بين عربي وأجمي ولا بين أبيض وأسود ولا مس ولا سيد ومسؤول إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فبلال حبشي وصهيب رومي وسلمان فارسي وعبد الله بن سلام يهودي والصحابة مهاجرون والأنصار فقاتلوا أعداءهم على أتقى قلب رجل واحد في صف واحد تحت راية واحدة كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا عباد الله الكرام مما يجب علينا الحفاظ عليه على شوكة الأمة ومكومات الشعب الواحد بإيثار المحبة والرحمة والطاعة والنصرة بين الحاكم والمحكومين على أساس طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله قيام الرائي بحقوق الرعية والسهر عليها وقيام الرعية بالسمع والطاعة لولي أمرها والالتفات حوله وأداء حقوقه بالتوكيل والاحترام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عن أوف ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم عباد الله الكرام فقولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان تشبر النزاء والشقاق والخصام يقول تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وكان ‘yan uwa masu daraja kudu bai yau tana magana ne akan wujubul wahda wa nabdul firaq ko alfurka dole ne mu game mu zama abu daya kuma mu kiyayi duk wani abin da zai farraka mu duk wani abin da zai raba kanmu mu kiyaye shi ƙabilanci ne siyasa ce kowane abu ne wanda zai raba mu a matsayinmu na musulmi wannan abu mu kiyaye shi godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna godewa Allah muna neman gafararsa muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu da muke aikatawa duk wanda Allah ya ɗora shi akan turba addini baka da wanda zai iya gotar da shi wanda Allah ta'ala ya batar da shi baka da wanda ke iya daidaita shi ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jakada ne na Allah Allah ya dadin tsira gare shi da sahabbansa da iyalan gidansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ranar tashin alkiyama ya ku masu imani mu ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kar mu yadda mutuwa ta same mu face muna kan doron musulunci ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku fa ya halice ku daga rai guda daya ta hanyar wannan rai ne Allah ya yada duk wanda kake gani na maza da mata mu ji tsoron Allah nan da muke magiya da sunansa lalle Allah yana kallon abin da kowa yake aikatawa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah idan za ku yi magana maganan nan ku yi magana wanda ta yi daidai da addini idan kuka yi haka Allah zai gyara ayyukanku zai gafarta zunubanku wanda yawa Allah da'a wannan mutum ya rabauta rabauta mai girma bayan wannan ya ku bayan Allah masu karanci mu ji tsoron Allah wanda ya halice mu mu nemi taimakon Allah akan yi masa ɗa'a, ana neman taimakon Allah ne ta hanyar yi wa Allah ɗa'a, da abinda Allah ya azurta mu da shi na arziki mu gode wa Allah akan ni'imomi da ya mana dimbi wanda ba za mu iya kirga su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan haka malamai sukan ce ni'ima ta kasu gida uku ne akwai ni'matun hasilatun ya'lamu biha al'ab ni'imar da ta samu bawa ya san ta same shi kamar ji da gani idan ba ni'ima a jikinka da yanzu baka ji na idan baka da ni'imar gani da baka gani na idan baka da ni'imar magana da baka magana ba idan baka da ni'imar hankali da baka san a masallaci kake kana sallah ba akwai ni'imar da tana tare da bawa kuma shi ya san tana tare da shi akwai ni'imar da huwa fiha la yashkuru biha ni'imar da bawa yana cikin ta ma bai san yana cikin ta ba kamar ni'imar musulunci da ni'imar imani akwai ni'imar da kuma ni'matun muntaziratun yarjuha ni'ima ce wadda bawa yana wato tana jiran shi bawa yana fatan wannan ni'ima ita kuma ni'ima tana jiran sa ita ce aljanna wanda Allah ya yi domin mu ya ga dama mu yi ta sallah mu yi ta azumi mu yi duk abin da zamu yi ce aljanna zai bada kuma bai zalunce mu ba domin mu bayin sa ne ba yadda muka iya da Allah to amma da yake Allah ta'ala karimun ne sai ya tanaji aljanna idan mun mai biyayya kuma zai samu aljanna duk wannan na daga cikin ni'imomin Allah ya dunkule ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan ma ka tsaya kiji daga ni'imomin Allah ba za ka iya kirge su ba dan ni'imomin na Allah suna da yawa to mu tattara ni'imomin na da Allah yayi mana mu gode masa kamar yadda ya umarce mu da mu gode masa idan muka yi haka to Allah zai kara mana kamar yadda ya alƙawarin zai kara mana din mutunkari ni'imomin Allah da godiya wal irfan ke kuma sanin cewa lallai wannan ni'ima ce Allah ya mu yana daga cikin hanyar godewa Allah mutum ya zamanto yayi itirafi cewa lallai Allah ya mun ni'ima lallai Allah ta'ala ya ni'imta ni mutum ya yarda cewa Allah ta'ala ya yi masa ni'ima wanda ni'imomin nan ga sunan fululu iya abinda kake iya gani ni'imar imani ni'imar ido ni'imar kaza ni'imar kaza abubuwa ga sunan iri iri wanda mutum ba ya da lafiya aka ɗaukai kai shi asibiti ba ya iya yin fitsari kwana uku ƙarshe sai da aka biya kusan dubu ɗari hudu aka yi masa aiki ya fara yin fitsari yanzu ya yi fitsarin naira dubu ɗari hudu da ta na kyauta yake idan Allah ya ce kowa sai ya biya kuɗin fitsarin da yake ya za mu kare kuɗin bayan gida za mu kare iskar da ake shaka nawa muke biya wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha abinda Allah ya nema a wurin mu guda ɗaya ne mu gode ma wannan ni'ima mu itirafi lalle Allah ka yi mana ni'ima mun gani kuma mun san ka mana ni'ima muna gode maka sannan mu aiki da ni'imar a inda Allah yake so mu sanya ni'imar mu ga abin da yake so mu gani mu ji abin da yake so mu ji mu faɗa abin yake so mu faɗi idan mun yi haka mun gode in ko ba mu yi haka ba to muna waka cewa mun gode amma ba mu godan ba ƴan uwa masu daraja Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya wajen aikin Allah da bin Allah da jin tsoron Allah nan ne ake haɗin kai wajen bin Allah wala ta'awanu 'alal ismi kar ku yi taimakekeniya wajen duk aikin da yake sako ne kada ka kuskura ka taimaka koda da sha'awa aikin ne in dai sako ne ake yi kar ka bada gudunmuwarka domin Allah ya hana ka ba da gudunmuwa akan duk abin da yake al-ismu wal udwan da ƙetare shari'ar Allah da ƙetare dokar Allah in dai Allah za a saba mawa kar ka kuskura ka bada taimako misali mutum ya zo ya zauna yana sai da kiɗa a jikin gidanka kai kuma ka bashi wutar lantarki za ka sani ranar tashin alkiyama ko mutum ya zo ka bashi fili yana sai da giya ko ka mai hanya ya samu shago ko gida ko hotel a matsayinka na ejen ko ka mai hanya ya samu abin da zai taimaka mana wani saban Allah ranar tashin alkiyama idan Allah bai yafe maka ba za ka san cewa kai babban kuskure Allah ya shirya da zukatanmu in dai barna za a yi karka taimaka ko ɗan ƙanƙanuwa ce idan ka san mutane mabannata ne karka taimake su ta kowace hanya ko sannun ku karka ce musu dan haka malamai suka ce baya halatta ka zo ka tadda mutane suna shin giya ka ce assalamu alaikum wani amincin Allah ga mutumin da ya kwashe kayansa gaban Allah bench wannan ba cikin aminci lalle mu sani yan uwa musulmi alhifazu ala wahdatil muslimina mu kiyaye dunkulewar musulmi a matsayin abu daya farilla ce da shari'a ta shar'anta wajibi ne wanda ba abin da yake kau da shi daga wajibi ya dawo wani matsayi wanda baya halatta a yi sake da haɗin kan musulmi ta kowane irin hali muka samu kanmu dole a tabbata musulmi suna cikin haɗin kai ba za a bari wani abu da aka cuso ma musulmin ba ya shigo cikin musulmin ya raba kansu ya ƴan uwa musulmi mu sani al-ijtima'u 'ala al-haqqi haɗin kai ko ka ce haɗuwa akan gaskiya ita ce hanyar da al'umma ke samun ƙarfi ba haɗuwa ba haɗuwa akan gaskiya Don akwai haɗuwa akan ƙarya wannan ko da an haɗe akan ƙarya haɗuwa addini ce a'a haɗuwa ce ta siyasa a'a haɗuwa ce ta kasuwanci duk wani haɗuwar da za a yi in dai akan ƙarya aka haɗu an jima kaɗan za a watsi Don malam yakun awwal lillahi fa akhiruhu inna lillahi duk abin da ba a kitsa shi domin Allah ba can karshe zaka ji ana inna lillahi domin ya baci. saboda ba dan Allah aka haɗu ba to Allah zai tarwatsa duk wani taron da ba haɗu dan Allah ba lokacin da Yazidu dan Muawiya ya nemi mu mubaya a matsayin mai jiran gado dan ba a taɓa yin haka ba sai lokacin sa in ya koma ga Allah shine ɗansa mai jiran gado da ya kira ƴaƴan sahabbai su yi mubaya'a Abdurrahman dan wajen Abubakar Siddiq aka kira shi mu baya ya ce bana yi sarkin musulmi kai mu baya ce a'a bana yi dan wannan sadika ce ban taba ganin an yi haka ba sai dai idan kai ka sauka shi mai mu baya to zan yi amma kana sarkin musulmi shi kuma in mai mu baya kana da rai shi kuma to ni ban san wannan ba a cikin musulunci ce ana neman haɗin kan jama'a da yace ce a inna tafarruka alal haqqi khairun min istima'in alal batil mu rabu akan akan gaskiya muka rabu ya fa a ce mu haɗin kai akan ƙarya haka aka gaji aka bar shi Allah shirye ta da zukatanmu al'umma idan ta samu haɗin kai amma akan gaskiya kar a ɗebo abin da yake bid'a kar a ɗebo abin da yake shirka kar a ɗebo abin da ba addini ba in dai gaskiya ake yi to haɗuwa al'umma akan gaskiya shine karfinta shine abin da zai wa al'umma matsayinta kai ba abin da zai tunkuɗewa al'umma sharri sai lokacin da al'umma ta yi riko da dunkulewa a wuri ɗaya to za ta fi ƙarfin maƙiya idan aka waye gari al'umma ta watse kila mutane ba su ganewa sai kai musu misali a siyasa aka wayi gari waɗancan suka sai suka sai da ɗan takara daya ku kuka sai da guda uku kuka yi fata fata da ƙuri'unku sai a wayi gari ɗayan nan ya ci nasara na ku gaba ɗaya sun fadi wannan ya faru a Najeriya wurare da yawa wanda yau da za a tambayi da yawa daga cikin mu za su bada misali aunawa suke yi shin siyasan nan idan mun ware za yi nasara a'a sai su dunkule wuri daya ba sa kaunan mutum ba sa son shi amma su goya mai baya mu ko ba haka muke yi ba duk duniya sai ta ji mu Allah shirye ta jamu. amsa umarnin Allah na yin riko da addininsa da kuma yin hani akan yin rarrabuwa akan addini wannan shine abin da zai kubutar da mu Allah ta'ala yana cewa wa atasimu bihablillahi jami'an ku yi riko da ikiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kar rarraba malamai suka fassara wai mai igiyan Allah shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi ma'ana alkitabu was sunna rika alqur'ani da abinda manzon Allah ya karantar shi kadai ne abinda zai kai al'umma tudu na tsira duk wani abinda wani zai ɗebo wanda ba shi a qur'ani ba shi a sunnan manzon Allah hanya sai da ba ta bullewa ko an bi ta sai an dawo alkitabu was sunna shine habalullahi. wanda Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an samu hadisi daga Numan dan Bashir Allah ta'ala ya ƙara masa ya dace manzon Allah ya ce misalin mu'minai fi tawalihim wurin kaunar juna wa tarahumihim da tausaya wa juna wa ta'atufihim da jin kan juna manzon Allah ya ce kal jasadil wahid kamar gangan jiki ɗaya idan kai na ciwo duk jiki sai ya ciwo idan hanci na mura sai zazzabi ya zo idan aka wayi gari an yi targade sai jiki ya kama zazzabi idan wani yanki ya kama rashin lafiya duk jikin sai ya dau zafi ya dau masassara a wayi gari mutum ya kama kyarma saboda wani bangare na jikinsa ya tafi bi ma'ana idan musulmi ɗaya shiga wani hali duk sauran musulmi sai su tafi idan musulmi wata jaha suka shiga wani hali sauran musulmi sai su tafi idan musulmi wata ƙasa suka shiga wani hali sai sauran musulmi su tafi tambaya shi ne, yanzu haka abun yake amsa ita ce a'a me yasa haka yake faruwa ɗayan biyu ko dai ba mu'minan ba ne eh. ko dai ba mu'minan bane ko ko al'umma ta san addininta ba inda mu'minan ne da gaske duk abin da ya safi ɗan uwanka ya shafe ka inda muminin da kai yanzu ya rage naka ya rage nawa kaje ka zauna a daki kai kadai karka tambaye ni kar in hukunta ka karka hukunta ni kai da kanka kaje ka zauna yadda annabi ya faɗa haka kake da dan uwanka kamar gangan jiki daya yau uwa ɗaya uba ɗaya mutum ya mutu dan uwa ya cinye dukiyar 'ya'yansa, ya kyale su suna yawon bara ina kal jasad wahidi yau ɗan uwa musulmi suna kallon ƴaƴan ƴan uwansu da aka kashe a Maiduguri suna nan suna yawo sama da yaro dubu goma ba a san iyayensu ba an rasa wanda zai ɗauke su suna nan suna yawo wadda ta kai girma in ciki za a yi in mai za a yi da ita a yi in ma mai za a yi ƴaƴa ne na mutane ɗan goma musulmi masu la'ilaha ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah ya jarabce su da wata jarabawa da mu ma yana iya jarabtar mu da ita dan ba mu fi ƙarfin ya jarabce mu ba ya jarabci uwa mu mun yi watsi da yayansu to dai nan ba mu ake magana ba Allah ya ba mu iko mu gyara mu shiga cikin wannan dan mu zama mu'minai din ya ku yan uwa masu imani Allah ta'ala ya umarce mu mu zama al'umma guda ya hana mu rabuwar kai kar mu rabu zuwa addini iri-iri hanya daban-daban Allah ta'ala ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida Lallai wannan ita ce al'ummarku al'umma guda ɗaya dunkule Allah ya ce wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijinku fa abudu ku bauta mani al'umma guda abin bauta guda wanda yake bautan kabari ba a magana shi anan domin shi ba Allah yake bauta mawa ba duk wanda ya tafi kabari tun daga kabarin manzon Allah har abin da ya kasa yace manzon Allah ya bani haihuwa wannan mutum ya kwashe kayansa gaban Allah dan manzon Allah bai ba kan shi haihuwa bare ya baka shi ma Allah ne ya bashi duk wanda ya je kabarin shehu dan kodiyo yace dan kodiyo ba shi haihuwa wannan mutum fa ya bar musulunci yanzu ba Allah yake bauta ba dan kodiyo yake bauta duk wanda ya je kabarin waliyai duk da ƙarya ake ba waliyan bane mu je ma a waliyan ko da waliyan wa ya ce ya haka suka zama waliya da bin Allah kai ba ka je ka ba Allah ka zama waliyin ba ka je kabarin wani neman haihu al'umma guda wa ana rabbukum ni ne ubangijinku fa abudu in dai bauta ba ga Allah aka karkata ta ba wallahi akan mataki Allah ta'ala ya karrama mu da wannan addini ya sharrafa mu da shi ya mutunta mu da musulunci duka al'ummomin duniya daga mai bautar ruwa mai bautar wuta mai bautar gunki mai bautar mutane mai bautar kabari amma mu ba ma juyar da bautar mu sai ga Allah tabbas Allah ya karrama mu kuma wannan addini shine tubali shine asasi foundation na ainihin wahadatina wato kasancewa al'umma daya kuma shine asalin karfin mu kuma shine mabubbugar ci gaban mu da musulunci muke ci gaba dan tarihi ya tabbatar da wannan su bilalu da ake wahalar da su da suka babu waɗanda khabbabu dan arab sai da ya zamanto bayan sa wa'azi ne ga al'umma mutumin da yake so ya ga wa'azi karara kirkiri ba labari ba sai ya je wajen khabbabu ya ce ya nuna masa bayan sa sai ya cire riga ya nuna masa gadon bayan sa wanda ake gasawa a wuta ruwan jikinsa yake kashe wuta. ba a yi masa wannan azaba ba sai dan la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma waɗannan sahabban ba su koma ga Allah ba sai da suka zama gwamnoni a manyan biranen duniya sai da suka zama to manyan mutane duniya su ake ji Allah ya canja yanayin da suke ciki ya mai da su manya a da ƙasar nan a Najeriya mu ne manya ko Saudiya ka je duk wanda zai bada amana Balarabe zai ce zai ba Bahaushe in aka ce Bahaushe ana nufin babarbare ya shiga Fulatani ya shiga kowa ya shiga ɗazun nan nake jin kasan na wani ɗan uwa da aka shafke malami mai wa'azi aka ce sai an kawo miliyan biyu Yana dubu arba'in ake biyan sa albashi bai wuce dubu arba'in ba amma ana so a kawo naira miliyan waɗanda suke maganan nan ƴan uwa musulmi ne idan an kira su a waya za su ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatu fulani aka ce dan uwanku ne wa ne, ce maganar kuɗi muke yi batun gwamnatoci jama'a kullum muna faɗin wannan gwamnati ƙarya ce ba za ta kare jama'a ba ba za ta kare jama'a haɗari in bai shafe ka ba ka san ana yi ba kuna ganewa idan muka ce gwamnati da wanda ke ciki da wanda bai ciki duk ɗaya ne sai dai wani ya ɗara mawuni a ba tafiya ɗaya ce sai ran da aka dawo ana makaranta wuri ɗaya to ran nan zai gyara makarantar saboda ɗansa yana ciki dan ɗansa zai gyara ko ba dan Allah ba domin a siyasa yi dan Allah laifi ne idan duk za ka yi hanya ko ina in dai baka je gidan rediyo ka faɗa ba to baka yi hanya ba sai ka biya kuɗin yin hanya naira dubu ɗaya ka biya kuɗin surutu naira ɗari biyar idan ba haka ba to ba za a san kayan hanya ba ku je karanta menene siyasa mutum ya san cewa gwamnati ba za ta taimake shi ba ba za ta bashi tsaro ba ya je ya zikiri ya azkaru ya roki Allah ya tsare shi amma wa'annan tsaron da Allah ya dora musu a wuyansu to sai dai idan an bayyana gaban Allah amma ba alama za su bada tsaron saboda wa'anda suke so a yi tsaron wasu da wannan kudin tsaron suke cin abinci suna azurta ƴaƴan su tura su kasa waje suna karatu waɗannan gingima gingiman da kake gani alaikum Allah shi ya wannan musuluncin da shi Allah ya sanar da mu muka fahimci Allah ya raba mu da jahilci ya shiryar da mu daga bata ya yawaita mu da 'yan kaɗan ne mu Allah ta'ala ya ƙarfafe mu bayan da muna cikin ƙasƙanci Allah ta'ala ya haɗa kanmu a kan gaskiya ya kira mu ya ce kuntum khairu kai ku ne mafiya alherin al'umma ukhrijat lin nasi wanda aka fitar cikin mutane me yasa muka zama mu ne mafiya alheri ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah wannan wa'azin da ake yi shine ya daga wannan al'umma kira da ake yi shine daraja al'umma hakika Allah ta'ala ya tunatar da mu ni'ima mai girma da ya mana ya umarce mu mu gode mushi akai ita ce ni'imar haɗin kai sannan Allah ya umarce mu mu yi riko wato mu tsara wannan ni'ima ta haɗin kai kar mu bari haɗin kanmu ya kwaci mu kiyayi duk wani abin da zai raba kanmu ya farraka mu ya maida mu wasu abu daban wanda a ƙasar nan idan mu ya gani wa da kane ba a yi wa juna sallama ba a zuwa gidan juna suna ba a zuwa wani abu in ya tashi ba a zuwa buki saboda wannan yana wata jam'iyya wannan yana wata jam'iyya ya manta cewa jam'iyya arniya ce wanda ke cikin ta ma tafiya ɗaya ce wancan ma ya manta tashi arniya ce wanda ke cikin ta ma duk haka ne ya daina wa dan uwansa wanda ciki ɗaya ya dauke su wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham al arham da Allah ya tunatar da mu mutun ya manta shine gaba yanzu siyasa shi ce gaba saboda siyasa ba ta yi wa ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya magana akwai wanda ya tafi da makami zai kashe ɗan uwansa ya mara jina-jina da kar aka kwace shi uwa ɗaya uba ɗaya suke saboda bambancin pdp da apc in dai ana siyasan nan in dai ana yinta wallahi ba a taɓa zama lafiya wannan ba za mu daina faɗi ba ko bakin ranmu in dai ita ake yi to sai dai a ce maka an toshe can can ya balle haka za a yi ta yi har tsufa ya kama mu har mu mutu har a ba abin da zai canja saboda asalin bala'i ne wanda ya kawo ta bala'i ya kawo kuma bai bari a zauna lafiya kuma ba za a taɓa zama lafiyan ba amma za a yi ƙarya za a tashi gidan rediyo a nuno maka ga wani ya ɗauki bulo ya sa tubulin ginin asibiti da ba zai kawo ɗansa ba ba zai kawo matarsa ba ƙarya iri iri ta safa daban ta yamma daban maka wannan shine na kirki sai an gwada shi a juya a ce a yanzu bai iya ba a bashi a kamo wancan sai an kamo shi a ce kai ina na je ya dawo duk ku rabu da su ku kama littafin Allah in ba haka ba an shiga uku wannan boko haram da kuke gani juzu'i ne na siyasa juzu'i ne na siyasa aba mala a ce maka an siyo jirgi 18 a zo a kashe mutane jirgin bai tashi ne ba mai tuki ne aba jama'a me yasa ake kariya da fi wadahin nahar kana ƙarya da rana ka bari dare yayi jirage ina jiragen suke wa'annan mutanen da suke kawo mutane kana a waya kana jin murya ga ƴaƴansu nan suna kuka wai mutum ya kamo wani ya kawo gidansa ya ajiye yana kira bashi kuɗi shi ga ƴaƴansa nan suna suna na jinsu suna wasa da dariya shi kuma ya tada hankali 'ya'yan wasu wannan wallahi malam ba wani abu ne face matsala ta yan siyasa in tsaron za a yi ba za a yi dan Allah ba duk abin da za a yi ba za a yi shi domin Allah ba a tsaya a yi saboda Allah ba za a yi haka ba sai dai a yi ta ƙarya a yi ta ƙarya a yi ta ƙarya ana ce mutane su rabu da wannan bala'i su dawo su yi musulunci a rabu da wannan adawa a yi musulunci ana ganin cewa za a samu mafita a can wallahi ba za a taɓa samun mafita ba alƙur'ani da sunna ne kaɗai mafuta Allah shirye ta da zukatan mu yi riko da abin da ya hada kanmu shine alkitabu was sunna wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ta'ala ce wazkuru ni'matallah da sahabbai ake ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz aada da kuna gaba da juna fa allafa baina qulubikum Allah ya dawo ya hada kanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana saboda ni'imar Allah kuka zama yan uwan juna wanda da kuna gab da fadawa kuna bakin gabar wuta Allah ya kibo ku ya kimtso ku ya dawo ya dora ku akan addini kuka dawo kuna kaunar juna sahabi yana kaunar dan uwansa sahabi fiye da yadda yake kaunar dan uwansa da jini lokacin da aka yi yakin badar aka kama ɗan bursuna hada al-abbas dan uwan manzon Allah babban manzon Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya kowa kudin da zai biya al-abbas a tausaya min man da kudi ya rasulullahi man kaji kaji zala ce ina kudin da ka ba ka ta boye bai ce dan uwana bane bari in kare shi ina kudin da ka ba mata ka yi mamaki ya san ba wanda ya gaya mai sai Allah saboda daga shi sai mata suka in na mutu a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na kaza sai bai mutu bai fada ce je ka sa a kawo kudin mu sake ka dan yanzu mu gwamnati mu na bukatar kudi ba abin da zamu yi da kai sai da ya biya kudin nan dan uwan manzon Allah ne wanda bai sani ba yana ce Abbas da manzon Allah yana ganin ma yan biyu ne Mus'ab dan Umar da yazo ya ga dan uwansa daure an kamo shi cikin waɗanda suka zo yakan manzon Allah ya ce alhamdulillah ya ce wa ya kamo wani aka ce wani ne ya ce to ɗaurin da kamai bai baka ƙara ɗaurin shi dan? uwar shi tana da kuɗi da yawa uwar shi mai kuɗi ce ka saman kuɗi ka daure shi sai ta kawo kuɗin ɗan uwa ya ce yanzu musabu ni kake cewa a ina dan ɗan uwanka uwa ɗaya uwa ɗaya ce a'a ni mai ruwa na da arni kaga ɗan uwa na nan wannan shi ne ana maka maganar musulunci wannan fa su musuluncin gaske kawai yanzu kame kame ne ake da dafe dafi Allah ya sa a dafo alkhairi hadisin gaba manzo sallallahu alaihi yace alaikum bil jama'a ku yi kokari a dunkule wuri guda domin hannun Allah yana tare da taron jama'a ne duk mutumin da ya watsi gefe guda ya kullo da abin da zai raba kan al'umma wannan ya sani wuce in ji manzon Allah shedan yana tare da wanda ya rabu da mutane suna gudu tare ana rige rige musulunci yana son mu zama al'umma ce guda ɗaya. ƙarƙashin inuwa ɗaya a kan gaskiya guda ɗaya wanda babu ƙabilanci da ke raba mu hadisin jubairu dan mut'im manzo sallallahu alaihi ce wanda yake kira a zo ai ƙabilanci ƙungiyar bare bare ƙungiyar hausawa ƙungiyar fulani ƙungiyar kaza ƙungiyar kaza wanda yake kira a zo a yi haka manzo Allah ya ce duk me yin wannan ba ya tare da mu ba ya tare da mu wanda ya ce a zo a yakin kabilanci yakin fulani da kabilar tibi ka je ka mutu a ciki wallahi wuta zaka tafi duk wanda ya yakin kabilanci ya mutu a ciki wallahi ba abin da zai hana shiga wuta sai dai in bai mutu ba in dai yakin Hausawa ka je da wani yare to wallahi kana mutuwa wuta ka ba ruwan Allah da kai don ba inda Allah ya ce ka yakin kabila kuma wannan hayaniyar da ake a Najeriya da sunan crisis wannan ba jihadi bane hayaniya ce ta banza da wofi ta rashin mutunci wannan ba jihadi ne ka je dai yake karatun jihadin Allah shi ya da mu manzo Allah ya ce wanda ya mutu akan kabilanci manzo Allah ya ce in ya ga tuta ta ranar tashin alkiyama kai ya gurin dan ba ya tare da mu ko ya zo zai yi gaba ashe kaga kabilanci bala'i wata ba kabila da aka same shi aka yi magana da shi akan cewa ya zo a hada kai a ci zabe saboda musulmi ya zama shine gwamna yace kai musuluncin nan naku da kun matsa mun zan kyale muku kayan ba sai in ba ku kayan ku musuluncin nan sai in bawa kayan ku kabila ta ko ba zan iya barin kabila ta ba yanzu kai irin wannan in su dubu ne ba aikin banza bane a bayan ka me amfani da za su yi maka yace musuluncin nan naku kaga wannan kalma ta kai shi wajen musulunci dan ya fitta kansa amma bai sani bane mun san jahilci ne yace musuluncin nan naku da kun matsa mun zan ba ku kayan ku kabila ta ko ba zan iya barin ta ba haka ya faɗa kalma da kalma ba zai iya barin kabila ta ba amma zai iya barin musulunci yadda za ka san cewa akwai aiki a ƙauye a shiga a karantar da jama'a malamai suna nan suna rigima akan masallaci masallaci ɗaya limamin bakwai haka fa muke ko ba haka muke ciki ba masallaci ɗaya liman bakwai ai sai rigima ana zagin juna cin juna ga aiki an kasa haka muke yi a waye gari mutum yana da masallaci hudu ko ina liman ne shi wayo su za a yi musulunci sai ƙarya ke yi sai in za ka yi ƙarya ka yi a siyasa amma ba cikin addinin Allah Allah shi da ta kar mu bari wani son zuciya ya jarbar da mu daga hanyar Allah domin Allah ta'ala ya cewa annabinsa annabi dawo cewa wala tattabil hawa kar ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah sai ya raba ka da hanyar Allah san zuciya bala'i mafi yawan rayuwar mu ya gino akan hawa ka ce yau kana so kai maganin son zuciya zaka fara da kanka a baka kuɗi ka raba kai da abokinka 500 da 1000 masu datti wanda suka tsufa shi zaka kirga ka tsince ka ware ka ba wancan kai ka sa sabbi aljihu ka gwada ka bashi sabbin ka gani sai ka ji zuciyarka na fada da kai anan zaka san su zuciya bala'i duka fa naira dubu naira dubu ce ɗari biyar ɗari biyar ce amma sai ya bashi tsohuwa ya riƙe sabuwa saboda bala'i saboda haka muka gidi yara ka ba su kosai ka ce ɗau ɗaya ka ba ɗan uwanka ɗaya ciki kai Hassan da husaini ɗan biyu ka ba su kosai guda biyu ka ce ɗaya ba ɗaya sai ya kalli wannan ya mulmula ya juya ya ga wane ne mai illa sai ba dan uwansa zaka san muna cikin bala'i yanzu fa so ake ka raba wannan da wannan halin ya zama mutum idan mutum aka ce ka nemo wanda zai yi aiki kaza sai ya nemo dan uwansa wannan al'umma dai ba dai manzo Allah ake bi mutum nan gaba za a bi shi in an yi niyya Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum dayan ku bai zama mai imanin gaske hatta ya kuna hawahu ba alima shi sai san zuciyarka yayi daidai da abinda manzo Allah ya zo da shi wannan hadisi yana ba da tsoro sai san ranka yayi daidai da abinda annabi ya zo da shi sai san ranka yayi daidai da addini abinda addini yake so shi kake so ai kaga muna cikin wani hali musulunci bai bambanta wa tsakanin balarabe da ba mai fari ko baki shugaba ko a'a magana ce ta tsoron Allah wanda ya fi tsoron Allah shine na Allah inna akramakum indallahi atqakum shine abinda ake awo da shi ba wani yare bane kai ga sahabbai nan bilalu daga ethiopia misali suhaib daga roma salmanu daga farisa abdullahi bin salam ba yahude sahabbai daga makka daga madina daga ina gari daban-daban amma sun zo sun haɗe sun yi abu guda ɗaya shine sun yaƙi makiyansu a ƙarƙashin tuta ɗaya la ilaha illallah muhammadur rasulullah tabbas Allah yana son waɗanda suke haɗuwa su yi yaƙi ƙarƙashin ƙarfi guda ɗaya kai ka ce wata katanga ce mai ƙarfi hadisin abi Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara masa yadda wanda manzo suna suna ya ce mumini da mumini fa kamar gini ne sashe na ƙarfafa sashi nan mumini fa ake magana kada mutum ya gaggawan sa kan shi eh a'a ya dai ji labarin da ake mumini ake magana ya za a aika zama muminin inda muminin ne kai wallahi da kai da ɗan uwanka in kuka haɗu ba ya kariya amma yanzu an waye gari ba abin da yafi musulmi arha a duniya yau idan America ta ga daman shan jinin musulmi sai ta kirkiro rigima a wani gari a ta kashe juna yau shekara nawa ana kisan kai a Syria idan gwamnati ta kusa cin nasara sai a kara ma 'yan tawaye makami sai an kusa cin nasara akan gwamnati sai a ƙara gwamnati makami haka za a yi su ƙara kansu yi fata-fata da ƙasar a dagargaza ta ƙasar da tun ba a aiko manzan Allah ba take tana nan a wurin ƙasa ce daula ce yanzu tura sun gama dagargaza ta sun yi kata-kata da ita duk inda ake faɗa za ka ga rasha na goyon bayan ɓangare amerika na goyon bayan ɓangare sai kowa ya ci gaba da sai da sa yana ba na ɓangare ne mai mutuwa dai shine musulmi Allah wato idan aka mai da mutane da kikai ba abinda ba za a yi musu ba wai addinin ma a gaya wa mutane addini su saurara su fahimci ma inda aka sa gaba a'a shi ma sai a aji agogo ana talaci a wuce lokaci kaga in ba a saurari addini bai shi za a gani to yaushe kuma za a yi aiki a wace shekarar neman kuɗi hankali kwance mutum ya buɗe kasuwa ya ciniki hankali kwance ya zauna shagonsa hankali kwance kuma ma addini da gudu ake yinsa ya ku bayan Allah abin da ya zama wajibi a kan mu tsare haɗin kan da musulmi suke ciki ta hanyar yi wa Allah da'a da yin biyayya ga wanda Allah ya tabaraka wa ta'ala shugabantar da shi mu tsayo akan haƙƙin shugabanni iya abin da zamu iya shugaba shugaba ne a bashi sa in aka ce shugaba ana nufin farko shugabanka na musulunci jama'a muna gane wannan dan bai yiwa kana ganin girman shugaban kasa kuma kare na liman Kware kuwa sai ka rasa wasu irin musulmi ne wannan a waye gari malami ya fito yana cin mutuncin hadisan manzon Allah ba wanda ya damu amma da ya zagi shugaban kasa duk an taso mishi yadda ka san kudan zuma waya bata mutane rai kenan wannan shugaban kasa ya fa annabi shine abin da kake so ka ci hadisin manzon Allah guda daya ya kamata a ce jijiyar wuya ta tashi a kansa dan manzon Allah ne yake magana mutuncinsa za a kare to amma ba ma wanda ya damu sai da ke ba san manzon Allah ba bare ma hadisansa shine kadai uzurin da zaka iya bamu Allah tabaraka wa ta'ala ce ku masu imani ku yi da'a ga shugaba adi'ullah wa rasula rasul ku wa Allah da sa da'a da kuma jagorori idan wannan jagora ne to ayi masa da'a ya zama lalle jagora ne in yace a zauna a zauna in yace a tashi a tashi ka karanta the problem faced by the da'awa and da'iya na fatahiya kan yanda yake magana kan abin nan concept of leadership yanayin tsarin jagoranci a musulunci ba ma san inda muka fito ba bare inda muka sa gaba Asalin shugabanci cewa ake leadership in Islam is individual shugaba guda ɗaya ake ba a shugaba biyu a musulunci bai yi wa ce ga masallaci ga liman kuma ga wata kungiya can a gefe ɗaya ta dattijai ga wata kungiya can gefe guda ta kwamiti kungiya za kai dai za a tafi a yi amma wallahi ba za a haifar da ɗani ido ba kuna gane ganewa jama'a wallahi ba zai yiwu ba bai yiwuwa a ce ga wata ƙungiya can kuma ga wata ga wata kuma kowane shugabanci guda ɗaya ake shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce idan kuna da shugaba guda ɗaya wani ya so ko kai shi ma ya kafa wata kungiya shi shugaba ne manzo Allah ya ce ku sare wuyansa wane ne gara shi kada ya mutu da ya jawo muku abin da za ku mutu ku duka jama'a muna gane wannan wato shugabanci guda daya idan shugaba ya ce a zauna zaman za a yace a tashi yana da cikakken iko in ya ce a zauna zaman za a in ya ce a tashi tashi za a to yanzu an ɗuga dugon dan ba na cin nasara idan ba a kai haka ba malam yadda ka san ka dauki mutum ka jefa tsakiyar teku zai gama dama ya daina iyo kawai ya huta dan ba inda za shi ba zai taba ganin gaba ba to haka zamu zauna to haka fa musuluncin ne ya koma yanzu ko kun san musuluncin nan yanzu akwai wasu mutane a gefe suke faɗai da za a yi kuma mutanen nan ba mai kai kanshi alamtara kai ba ko kuna gane a jama'a sai mutum ya gama aikin gwamnati ita ma gwamnatin ta gaji da shi ta kore shi sai ya koma ya dunkule sai wai shi ma shugaban kungiyar addinin musulmi ce a Najeriya sai ya zauna can ana magana addini na gangadi ya jama'a kuma an yi magana a ce wai wai wai wai wai an zagi manya shi din ba babba bane jama'a musulunci babba shine wanda ya san musulunci kuma yake yin sa kuma ya tsaya kansa shi yasa ake so dole ba yadda za a yi a ce ga wani kamfani ya dauki mutumin da bai firamare ba aiki ya dauke shi jahili kuma ba shi katan ofis zai yiwu amma musulunci ne zaka dauki kolin musulunci ka ba wanda ya fi kowa jahilci saboda rena Allah an rena addini jama'a fitintunin ba da muke ciki mu muka jawo su ya kamata mu san wannan ko me yadda da wannan dan mu zanna lafiya ba yadda za a yi makaho ya jagoranci mai ido cewa suke idza qadal a'ama a'ama mithluhu fa sayasqutani ani ma'a fil hawya idan makaho yayi ma makaho jagoranci gaba ɗaya za su kare a rani to ya yake ciki idan wani mutum bai san musulunci nan ba zai iya yinsa ba wanda ka ji yi to bara zu da nake kawo muku cewa zai iya barin musulunci ba fa abin da yake shiga haka sai jahilci bai ma san waye shi ba ya jahilci kansa ya jahilci wani sa amma dai zaluncin da ake musuluncin na ya kai ya kawo kuma lokaci yayi da ya kamata ce an daina Allah shi ta zukatan mu shugabannin da kuke musu addu'a kuna son su suna son ku sune zababbu a wurin Allah in ji manzon Allah waɗanda kuke musu addu'a suna muku addu'a wayanda kuke la'anan suna la'anan ku sune shugabanni wayanda suke wato Allah kansa baya son su domin kuna la'anta suna la'antar ku muna roƙon Allah ta'ala ya shiryatar da mu ya dora mu akan daidai ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ba mu ikon komawa kan irin musuluncin da yake so ba irin wanda muke so ba Allah ya ba mu ikon yin aiki da musulunci yadda Allah Allah yake so yadda Allah ya tsara shi yadda Allah ya umarni Allah ta'ala ya raba mu da san zuciya da abin da zai kai gwiwon mu kafa muna roƙon Allah ya tsare mu da shi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh